kayan iskan gari wata dawa ce aka haɗa a nan da kake ce mana yin iska malam ko ka gan mu ka kana ce mana yin iska wannan ba daidai ba ne eh. kuma yi magana mana ya zai dinga ce mana yin iska ki ba ma san shi ba ba eh. banza ka je ka bi tari kaf yan sandan garin nan ba ni irin lamba ta espeto kurata wallahi kuma harbe kan harba banza